Allah ya kubutar da mu na zagin sahabai a wannan gari an samu saukin shi Allah ya sa ya tafi kenan har abada Allah ya sa ya tafi kenan har abada galibi da irin wannan ranar da ke cikin garin zare na cikin bakin ciki mutuka yana son Allah da manzansa za a ya gida gida kororo kororo layi layi ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji shiru wajen shekara 1 2 3 4 kenan ko to Allah ya tabbatar da wannan wa wannan sauki da muka samu ha abada <clears throat> kada Allah ya maimaita mana wannan rayuwa da muka yi ta ta ciki kuma in an lura hatta fitintunin bidiyoyin da ake yayi da wannan ranakun again har yau sun sake sauki <clears throat> wannan ni'ima ne wanda ya kamata mutum ya azumi karatun Qur'ani ya nawafil ya ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala <clears throat> wani lokaci kuma yan kwanakin sun kama bukukuwa kawai zaka ga an ba muhimmanci mm. na munna ah, wannan yau goma ga wata ko duk babu in sai sai jefi jefi zagin sabon ma sai jefi jefi wannan ni'ima ce Allah mun gode maka Allah ka karo mana ni'imomi <clears throat> yau za mu tashi babi na 143 babu ma yajibu an an ne ko min babu ma yajibu min aunil malhufi haka ne ko babu ma yajibu min aunil malhufi <clears throat> Imam al-Bukhari ce wannan babin zai yi bayani ne na daga abin da ake bukata na mutum ya zan yana taimakon mabukata yana daga cikin dabi'u masu kyau kaman <clears throat> yana da alaƙoƙi da karatun da muka yi na wancan mako ah, hadisi na ɗari uku da biyar haddasana al'uwaisiyu wannan ba uwaisu ba ne uwaisiyu haka ne ko? uwaisu ne ko? Allah ya taimake mu ashe ana cewa uwais ana cewa uwaisiyu ko ko uwaisiyu wani suna ne daban sai a tambayi masu suna uwais qala haddathana abdurrahman bin abi zinad an abihi an urwata an abi murawih an abi dharrin abi murawih da abi dharrin mun yi bayani duk yan gari guda ne duk yan gifar ne su ila nabi sallallahu alaihi wa wa sallam ayyul a'mali khairun wani hadisi ya ya an karanta shi baya da yake galibi shi al'adan karantarwa da hadisi sai hadisi ya tumi mituwa saboda wani hadisin yana da bangarori a wannan babi bangare kaza ake bukata to in an zo kuma da wata matsala wanda ya shafi hadisin sai a sake maimaita shi amma ba wancan kalma kuma ake nema ba wannan kalma ake nema shi yasa hadisin ya maimaitu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul a'mali khairun a cikin ayyuka wanne yafi alheri qala imanun billahi ke imani da Allah din dai alheri ai tattauna da muka yi wancan mako <clears throat> an yi tattauna akan cewa wai shin doran kasa wacce ni'ima ce ma ta farko wanda aka fara saukewa a doran kasa sannan wacce ce tafi aka ce ta farkon dai ita ce tafi ita ce taqwallah ita ce ta farko ita ce al'imanu billah sannan kuma sai kwanciyar hankali haka ne ko <clears throat> mun karanta a karatun da ya gabata wa jihadun fi sabilihi yin duk wani kokari yunkuri don addinin Allah ya dagu to a wannan aiki aikin alheri ne jihadi shine yunkuri bi yunkurin da za a yi addinin Allah subhanahu wataala ya tashi daga wannan matakin ya ƙara gaba zuwa wannan a to wannan aikin alheri ne Allah ka samu cikin masu aikin alheri qal sai masu tambaya suka yi tambaya suka ƙara cewa fa ayyur riqabi afdalu in <clears throat> tabawa <clears throat> aiki ne babban aiki to a cikin bayin wane ne za a ‘yanta kuma shi ya fi kaga sabai kenan wato kullum a aiki idan an ce kaza ma yana da kyau kaza yana da kyau kaza yana da kyau to suna neman kuma wanne ya fi a ciki don su dage suna so su kai can ne kamar yadda maza sallam in an tashi aiki aka ce kaza a yi kaza in ya tashi sai ya kai kai to haka su ma suke so su zama ba irin gaba ne gila kana kokarin ne ko da kwatas a gidan aljanna ka samu to ai ka shiga kwata kenan Allah ya taimake mu Ah, ina nake qala aghlaha samanan <clears throat> bai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, to ban gani ai ina mai coci laye aghlaha samanan wato bawan da ya fi tsada ya fi tsada yake da tsada <clears throat> to shi ya fi to amma ban da tsadan fa wa anfasuha inda ahliha sannan mai daraja a wurin masu bawan domin <coughs> ba kowane lokaci tsada ke fasar daraja ba amma wasu yawan lokuta dai tsada na fassara daraja amma wani lokaci tsada bai fassara daraja wani abin za a ga kawai ya yi tsada ne ba ku fitili babu wani dalilin da zai sa wannan abu ya zama mai tsada to wani lokaci kuma darajan ne zai sanya yi tsadan to sai man za su lafi fito mana da abun gwari-gwari da ya ce aghlaha samanan kaga ba ya faɗi tsadan da abin nan bawa mai tsada ba to don ya nuna maka cewa ba kowane lokaci abu ke tsada bisa cancanta ba sai cewa an inda ahliha kuma mafi daraja ya zama darajar shi ne ya sa ya tsada ba tsada mara dalili ba qal masu tambaya suka ƙara tambaya afara'aita illam astati ba'd al-amali <clears throat> ya rasulullah idan ba mu da kuɗi ba za mu iya wannan ba fa qala tu'inu da'ian mun yi yara akan wannan lafazin malamai masu sharhin wannan asarin hadisi wannan hadisi ya maimaitu ya maimaitu a littafai daban-daban ruwayoyi daban-daban sun yi gyara akan wannan kalma lokacin da muka yi karatu a baya mun ce wannan kalman duk wanda ke da ita ya gyara ai haka ne ko wanda bai riga ya gyaran ba a can sai gyara nan wanda kuma ya gyara a can nan ma dai ya maimaitu da kuskuren ya sake gyara maimakon tu'inu sa'i'an sani'an ne wannan dugon ne kawai babu <clears throat> wannan dugon ne kadai babu sa'i'an to amma sani'an ko da yake da dugo ne da hamza ko wannan hamzan shi ma babu babu wannan dugon babu wannan hamza kenan tu'inu sani'an sani'an ka taimaka mu mai sana'a manzo sallallahu alaihi wasallam yace in dai aiki ne kake nema na kirki to idan ka ga mai sana'a ka ce makamushi ha muka yi bayani <clears throat> muka ce galibi idan mutum na da sana'a sai ga an yi taimakon shi ta sana'an nan ta safa ba ba fata iya biya musu bukatar shi ga mutum ne ya samu aiki da ana dan taimakon shi yana dan iyali in an dan yi kaza wane da ya da tiya biyu wane tiya biyar wane dan rabin buhu da sallah wane da ya da nan zakara wani ya komai da kaza <clears throat> da ya samu aiki zai ce ai ma'aikaci ne sai mata su fara mushi layi wance fa wanka ne ta haihu wance bikinta sauran wata biyu wance da kakanka da ka a dai rinka zumunci a rinka shi kuma albashin da makila ba fara biyan shi ba yana ta yawo da yan takardu ne kullun ya wanka ya sa turare ya je sun yi ta hamayan shi bashin gyada ya dawo zai zauna kuma can an ta lissafi in yi cewa da kudi ta da tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka fa samu aiki kana fa samun albashi to shi kuma albashin nan ba isan shi yake wani ba ma isa ba ai dai Allah ya taimake mu saboda haka sai manzo Allah ya fara da shi ko ba samu irin wani matsala? a ce haba a tsaye yake aiki eh, a kasub da masu rufe gidajen mutane ne eh, Allah ya taimake mu kowa ce a federal yake aiki federal ne nan ko federal ne kiri Allah ya sauke sai mazala ce ko zakka ce aka tashi bayarwa idan aka ga mai abin yi shi ake fara taimako saboda galibi fuskoki da yawa na farko dai akwai saurin kila ya daga na farko tsawo saboda yana da wani abu wani za ka yi ta zuba wani yana narkiya dama jikin ya riga ya fushi ba komi kai ta zuba yana narkiya shi har yanzu ba bai rai ba tukun balantana ya taimaka mu wani wannan ko kila kaɗan za a daga sai ga yami ɗaya kenan na biyu kuma galibi shine ba a taimakon shi sai a ƙi taimakon shi kuma a yi kallo mai matsala da wanda yake kankansu ma na goma suka haɗu matsalar shi zasu sai an zuwa mai sallama ka samu aiki ko ka samu promotion ko an baka ofis haka ka ji kamar ma da ba baka ofis ɗin ba ma Allah ya kare mu tu'inu sani'an saboda aka gyara wannan kalmar sai a sa ta cikin baka mai alƙalami sai zagaye ta amma duk kalmar ka dace a gyara in kana da alƙalami na kusa da kai ce ka shi, kada ka bashi in an tashi ya neme ka <clears throat> in ba ka ba zai shagaltar da kai ne duk a haɗe abu ya rikice gaba daya au na'u ko kuma ka sana'antar lil ko lil'akharaki wato lil akhraqa riwayan kenan <clears throat> au tasna'u ko ka ba da jali ka ba da ka ba da abun sana'a lil akhraqa ko lil akhraqi ga wanda bai da shi to yanzu sai wanda bai da shi ya biyo baya shine mai mataki na biyu wato wanda shi babu jalin bai da kosisi to to sai shi an gane wannan ko dama shi rashin kosisin sa ya sa ana kallon shi kan samu tallafi qala afara aita in da'aftu sai masu tambaya suka ce to in ni ma karan kai na ban koso ba na ba wani fa qala tad'un nasa min sharrin wato ka kiyayi mutane daga cutar da su fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsika wannan sadaka ne da ka ba kanka wannan sadaka ce an gano wannan ko hadisi na gaba yana da alaka da shi <clears throat> kusan suna fasara abu guda hadisi na 306 حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzala manzala ya ce ala kullum musulmin sadaka kowane musulmi duk wani musulmi ya taimaki kanshi an dora mai ya ba da sadaka kowane musulmi an ɗora mai ya taimaki kanshi ya ba da sadaka ƙwala afara aita illam ya ji masu tambaya suka ce to in bai da abin da zai ba da fa zala ce falyamal a'a ya je ya nemi kwada goma na ya kwada ga falyan fa nafsa ya taimaki kanshi wal ya ta sadaka ya ba da sadaka dalilin liman ce to ana neman sadaka za a yi aiki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka duba kaga ana cikin jarabawa masara ta yi digiri tana jan jama'a Tana kallanta tana kallanka sai dai ka ga buhun shinkafa ko in ka kalla sai kawo da kai ka harare shi ya gagare ka sai dai taliya da makaroni duk an makar an tali duk abu ya haɗe ya zama matsala an gane wannan ko <clears throat> to kai masara ta yi digiri tana wani da kai gashi an ce a kawo sadaka gashi ba ka da shi <clears throat> to lallaba ka ɗan samu ka yi wata ‘yan kwadago cikin abin da ka samu cikin ido ake tsauriya <clears throat> sai ka cire wani abu ka bada taimakon kanka kai musamman aikin alheri musamman aikin addini in aka yi shela aka ce a yi ka yi ka gan ba ka yi ba sai dai kai kare ka tana na sani don wannan aikin in dai an tsara shi an kyautar niyya wallahi za a gana yi ko kusa ko nesa kuma za a gama shi tsab an gane wannan ko kawal mai riwaya a fara aita in lam yastati aw lam yaf'al shakur rawi <clears throat> mai riwayan ce an yi manzon Allah tambaya shin idan mutum bai samu iko bafa ko ba zai iya wannan ba fa qal sai ka ce liyu'in zalhajatul malhuf ya tallafa ma ma'abocin bukata mai tsananin bukata ya taimaka masa qala afara'aita illam yastati aw lam yaf'al shi ma irin wancan in bai iyawa fa ko kuma bai samu hali ba fa qala fal ya'mur bil ma'ruf ya umurni da aiki kyakkyawa abara aita in lam yastati au lam fa’al, idan bai iya wafa ko bai sami iko ba fa Kala yin an sharri fa innaha lahu sadaqa saboda duwan ɗan adam yana da rauni yana da alheri yana da sharri to kada ya kame kada ya cutar da kowa ya ba kan shi sadaka an gano wannan ko to da haka wannan babi shi ma yana ƙara karantar da kyakkyawan ɗabi'a sai babi na ɗari da da arba'in hudu. babu man da Allah an yi hassina hulukahu babu man da Allah an yi hassina hulukahu babin da yake bayani akan wato mutum ya roƙi Allah mutum ya roƙi Allah akan Allah ya bashi kyakkyawan ɗabi'a wato ka ware lokaci kana roƙon Allah Allah ya kyautata ma ɗabi'u hadisi na 307 haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Marwan ibn Muawiya al-Fazari an Abdurrahman ibn Ziyad bin An'ami an Abdurrahman bin Rafi'in at-Tanuhi an Abdullah bin Amrin. anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yukfiru an yad'u manzon Allah yana yawaita wannan addu'a wace addu'a Allahumma inni as'aluka sihha ya Allah ina roƙonka lafiya lafiya ai kaga in ba lafiya ai kuma komai ya tsaya wal iffata ya Allah ina roƙonka kamewa wal amanata ya Allah ina roƙonka ka bani ɗabi'a na amana in an bani amana inda aka aji a zuwa ɗauka wa husnal khulqi ya Allah ina roƙonka kyakkyawan ɗabi'a war rida bil qadari ya Allah ina roƙonka yadda da kaddara Allah ka taimake mu dan galibi anan wurin ai aksar mu duk ana an fadi in kaddara ta alheri ta zo sai a karbe ta hannu biyu har a rika gaya mu wani magana ce kai baka san Allah ya bani ba amma kuma in Allah ya karba sai kuma a zamu matsala a riga tunanin haddawa ne wani fa ya san ni wani dan gidanmu ne wani dan family mu ne wani dan garin mu ne wani schoolmate nawa ne wani kaza wani kaza wani kaza Allah ya kare ku shi wani asalin hadisi a isnadin shi akwai rauni a ma'anan shi ta kowane bangare ingantacce ne yasa Imam Bukhari ya kawo da shi in eh, ya kawo shi domin <clears throat> ai mun karanta ina ga waya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma kama hassanta khalqi fa hasbil ya Allah kaman yanda kai mun halitta mai kyau ya Allah ka bani kyakkyawan ɗabi'a. ai mun karanta babin da yake bayani game da ɗabi'a. haka ne ko saboda haka manzo sallam Allah ya bashi kyawun halitta kuma yayi shela a ƙur'ani, wa innaka la ala khuluqin azimin yana kan kyawawan ɗabi'u? amma wannan bai sa kuma ya daina addu'a akan Allah ya tabbatar mushi da wannan kikkiawan dabi'a ba saboda mene in ka tattara hadisan Rasulullah sallallahu da suke bayani akan dabi'u za ka gane sirrin haka akwai maqsudu shari'a akwai muhimmatu shari'a maqsudu shari'a dalilin da ya sanya aka saukar da shari'a shine a samu kikkiawan dabi'a a cikin mutane ai akwai wani hadisi nan bai manzala cewa inna ma bu'ithu li utammima salih al akhlaqi ya zo da lafzu guda kuma bambanta ya zo da inna ma bu'ithu li utammima salih al akhlaqi ya zo da inna ma bu'ithu li utammima husnal akhlaqi ya zo inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi shi ruwayoyin guda ɗaya ne sanadi shi ke da matsala shi ma wannan zai gabatar suna akan isnadi amma hadisi sahihul lighairihi ba ka da bukatun sai wannan hadisin bai inganta ba ka da bukata don ya zo da fuskoki uku ne biyu na girtattu da isnadin da matanin da komi daya shine aka samu matsalan isnadi aka samu tun daya to kaga ko da kwara biyu ne ɗaya isnadin shi ya inganta ɗaya isnadin shi bai inganta ba ai hadisi ba ka da matsala da shi an gane ko ba ka da matsala da shi ai shi karan kanshi tsoron wannan hadisin da muke karantawa ai isnadin shi na da matsala amma ma'anar shi lafiyayye ne saboda manzo sallam yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara nagarta mushi kyakkyawan ɗabi'a kuma bayan shi ne makasudu shari'a don inna ma arat hasirin ne to kuma sai wata rana ya masahabbai bayani cikin sinadarin da za a kafa aikin alheri aikin alherin ya zauna to be duk wani abin da za ka yi ka kafa alheri alherin ya zauna bai kai mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a ba shi yasa maza sallam ai za ka gane wannan sirrin har yau ku shiga musulunci ake yi har yau ko an bari ai ba bari ba me da me maza sallam ya yaƙi duniyan ai da ɗabi'an ne biliyan nawa ke da shi a account nawa ya raba wa mutane ai ba da ɗabi'a ce wannan ya nuna tabbas wani hadisi manzo Allah ya ce la nasa bi basil mali wai ku gamsar da mutane ku kafa abu ya ci gaba da zama don kuna da kuɗi yace a za dai ka samu jama'a za kuma ka kafa amma abu ya yalwatu ya nasu ya zauna daram to bai kai da kyawun ɗabi'a ba da kyawun ɗabi'a ya ja mutane cikin addini da kyawun ɗabi'a ya ba duniya har yanzu ana begensa ana sansa ana shiga cikin addininsa dukkanmu nan wurin inda yi ba akwai wanda zuci shi ta lalace ban Allah ya da babu ba wanda za a taɓa Allah a cikinmu nan kaga hankalin shi ya kwanta kai za mu iya ba da ran mu saboda taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma cikinmu nan ba mu ba ba haka kan mu wai ganshi amma babu wanda ya gan shi yau tsakaninmu da manzo Allah yau ba na maganin shekarar 1400 da hijira ne ba 1400 na a da 40 ne ma ko? to ko yanzu ka cire 1400 din 40 da sama din ma kawai wasu daga cikin munan nan 40 din ma ya wuce shekaru su an ka aje 1400 din 40 din sama da biyu da ake da su to ya ya wuce shekarun wani to da ka ba shi ba ba baban shi ba ba ma kakan shi ba kai kila ma kakan shi na ashirin ma bai ga manzo Allah sallallahu ba amma gashi nan muna son manzo sallallahu muna karanta alqur'ani muna karanta hadisan manzo sallallahu in an fade shi me mai addu'a in muka ji wani abu ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin mu ya tashi to nawa ya raba me ya raba mun karanta a karatun wancan mako ya ce ya Allah ka sanya arzikin gidan manzan Allah ba ma shi kare ba alihi kutan haka ne ko abincin rana daya abincin rana daya to ina me ya tara a duniya nawa ya rika rabawa tabbas da abin da ya samu yana rabawa da abin da ya samu yana rabawa da abin da ya samu yana rabawa to duka mutum nawa ba amma kullum ana ƙara san shi ana ƙara nannin kasan shi ana ƙara nannin kasan shi to kyakkyawan ɗabi'a ke kuma shi ita ce abin nan maqsudu shari'a muhimmatu shari'a dama huwa allazi ba fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma aw at-tazkiya abin fahimul kitabi fahimul sunna wannan ita ce ake cewa muhimmatu shari'a abin da ake cewa muhimmatu shari'a tazkiya zuciya a gyara yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba sanin littafin Allah wa yu'allimul kitaba wal hikma sanin sunna waɗannan su ake cewa muhimmatu shari'a muhimma wato a dinda aikin da shari'a ake so a tsayu a kan shi ya za a yi zuciyan mutane ya gyaru saboda shi mutum in ka kalle shi structure shi فالإنسان عبارة عن الروح والجسد عبارة عن الروح والجسد سيكاي بلس الروح بلس جسد is equal to إنسان to إنسان إن الروح والجسد zai gina shi shine at-tazkiya yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma jasad innan kuma abin zai taimake shi ya miƙe shine al-kitab wal an gane ko da aka kai ka ce manzo sallam abin da ya zo iske mutane suna yi na dabi'u kikkiawan kafin shi an aiko annabawa sun ta aiki na gyara dabi'a ko suna ta aiki suna ta aiki suna ta aiki to sauran wuraren da suka yi saura shine ya zo ya ci ciki kuma wannan ya nuna <clears throat> idan ka zo ka iske mutane suna wani abu ka tsaya ka kalli abin dan Allah in ka kalli abin dan Allah sai ka duba ka ga wanne ne ke da matsala shi kadai kake da matsala da shi kada ya zama suna da abu mai kyau suna da abu mara kyau saboda mara kyan ka tattara su duka ka zuba a kwandon shara ba shi wani zala ya ce li mema mutane da dabi'un na kirki suna da abubuwan su na alheri to inda suka samu na kasu nan zai bibi na kasu waɗancan kuma da suke kai na alheri musu ba ta alheri an gane wannan ko Allah ya taimake mu saboda haka zai kyau <clears throat> mutum ya zama cikin addu'o'in shi yayi addu'a da wannan in ba ka ba duk abin da kake so ka cimmawa a karan kanka da gidanka da iyalanka da al'ummanka kai ko karantarwa ne ko shugabanci ya zama kaya felin a nan wurin to ka gama samun matsala amma in kai nasara a kyakkyawan ɗabi'a to ka sha an gano nan ko sai hadisi na gaba a dai wannan babin hadisi na ɗari uku da nawa da takwas haddasana عبد ƙala haddasana Jafarun. ya ga wannan hadisi yana daga cikin hadisan da yake ƙara nuna maka a cikin muta wato buɗe zuciya ko ka kallon kowa don Allah wallahi mu fita ne in ba haka ba wannan hadisan ai bai kamata Imamul Bukhari ma ya gurishi saboda shi abdulsalam dai kowa ya san daga kan kakan shi ko daga baban shi da yake ba rijal da muke bi ba daga kan baban shi ko kakan shi aka fara samun sauki daga na saman daga baban shi mai suna azzalimu sai a shedanu sai al'aqrabu miyagun sunayen miyagun mutane to shi amma daga kan baban shi da aka fara samun sauki shi sai na babban malami mutumin kirki to bai da matsala amma haddasa na Ja'far ai wannan Ja'far din kowa ya san shi ja'far ne Suleiman sulaiman bunu dab'i wannan wannan ja'farun ai dan shi'a ne ai dan yuhaddithu an shi'a inda ba dan buɗe zuciya ba malamai sun kasu kashi biyu akan alaka da kowane irin mutum duk kowane irin mutum idan yana magana ya faɗin abin kirki ana sauraron shi sauraro don Allah to amma lokacin da ya faɗi magana ya jingina ta da manzan Allah sallallahu ainihin ne fa malamai suka rabu biyu duk wata magana ta fito ta kirki ba ruwanka da wane ne ya faɗa kana sa ta a wuri in ta yi daidai ta yi aiki da ita to amma inda haɗari ka faɗi magana mai kyau sai kuma ka jingina manzan Allah ka ce wannan magana mai kyau daga wurin manzan Allah ka ji ta ba magana mai kyau ne ba to nan ne ke da matsala amma kawai ka bada magana kaza ka ce kaza na da kyau baka ce manzon Allah ya faɗa ba baka ce Allah ya faɗa ba duniyar musulunci ba ta da matsala da wannan magana sai a auna ta in an ga ta yi kawai sai a yi ta amma in ka ce Allah ya faɗa ko manzan Allah ya faɗa to nan ne fa malamai suka ja daga su malaman farko irin su imam malik suna ga duk wanda ba shi a cikin da'irar suna duk abin da ya jingina manzo Allah ba za a karba ba sai dai in ya faɗa kawai ya ce abu ne mai kyau sai kai ka duba ka sa rariyanka ka sa nassin qur'ani ko hadisi ka ga eh, wannan abun a dauka kuma wannan nuna kana iya sauraron kowa a dauka in ka isa sauraron kowa din in ba firgitacce ne kai ba in ce ne bai iya sauraron kowa ba yanzu nan sai a ruda shi da tsira ce to wannan ma ya ce ka to tukin ma na fasa ba zan yi ko ɗaya kaga abu ya lalace to akwai wani littafi da ake cewa maraqu su'ud maraqu su'ud ai kuna da shi labarin ko ku diba ku ga yadda aka kai ruwa rana shi ma malik bai yadda da wani magana tun lokacin da aka samu fitina duniya ta kece biyu shi'a suka yi nan sunna suka yi nan su ma malik sun sun zo ana cikin ganiyan wannan fitina ana cikin wannan fitina duniya ta kece to duk abin da ya zo daga wurin waɗannan ba da'irin suna bai ma malik bai karba to amma su imamul bukhari ku duba fatahul bari yadda ibn hajar da ya zo bayani akan wannan matsala ya ce ko da inda ya magana mai kyau ne mutum kuma aka samu matsalan aƙida gare shi ya jingina zuwa ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai ma'aunin za a sa shi ne a teburin shari'a in an sa shi a teburin shari'a ga ba yana yaƙi da suna sosai yana fito na fito da suna sosai to kada yaƙi da shi amma idan karantarwa kawai ki karantarwa yake kawai to ana aiki da shi an nan daga su suka samu wannan fikiran shi sai malu bukari ka wannan hadisi amma shi wa malik bai fahimci cewa to dan me ma kake kiran kake karantawan kawai ko ba yaki ai karantawan ma kawai na wata aqida yaki da sunna an gano wannan ko amma sai imam bukari ba su fahimci wannan ba su kuma su ba su fahimtan haka sun kasa in bid'a biyu akwai wanda yake dan bid'a ne na karantawa kuma na yakin sunna ko ne kuma karantawa kawai yake yi to suna ɗaukan wannan sashen ba sa ɗaukan wannan sashen an gano wannan ku? shi yasa ya kawo wannan asarin hadisin ga yana hadisi na 308 ai kuna karatun rijal kuna karatun musalawul hadis galibi ne kan ga da halaka da ce ga yana musalawul hadis ne za a haddace rijalu za a haddace nasabu za a haddace kaza ai na gidan an haddace ko nukan gama karatu da halaka da ana ta yi kuskure ne ni ma dai ban cika so in shiga cikin rijal ba amma dai wannan wannan na haskaka ne ka gane yadda ake kallon abubuwa da yadda zuciya ta kake bude ta duk wanda zai maganan alheri in bai jingina manzo Allah sallallahu ba ana karba ana karba amma in yi jingina manzo Allah to nan ne fa magana abu al'amari yake zafi gudu maraku su din da fatawul bari ku gabanbancin magabata da ɗalibansu suka biyo baya su imamu bukari ai ga ɗaliban ɗaliban su imamu malik ne ko ana bi imran an yazid bunu babanus yazid da bunu babanus wani babanus ne yana ga albasari kenan ko ƙala ya ce da halna ala aisha mun shiga wurin na na aisha radiyallahu anha faƙulna sai muka ce ya ummal mu'minina haka ni ko? ya ummal ya uwan muminai ma kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gushin menene dabi'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat sai ce kana khuluquhu alqur'ana ai dabi'an shi alqur'ani ne taqra'una suratul mu'minina ku karanta suratul mu'minina Ba bassu sun bada amsa ba qalat ikra qad aflaha al mu'minuna sai ta nuna ɗaya daga cikin su tace karanta min qad aflaha al mu'minuna qala yazidu fa qara'atu qad aflaha al mu'minuna ila li furujihim hafizun sai na karanta suratul mumin kada afalahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una ya ci gaba da karatu sai da ya kai li furujihim hafizuna qalat hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace to ai wannan shine dabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaga ai ba ta ga magana ba kuma yana daga cikin dalilan da ya sake cewa na Aisha Allah ya kosar da ita da ilimi me ya tabiya shi ta ce ƙur'ani ta gama magana ba tabiya shi yana kaza yana kaza yana to aisha ya sake tana bayani sai ta ce ɗabi'an shi alƙur'ani ne ba ta gama ba ta gama kai kuma sai ka duba alƙur'ani sai ka tantance ya karatun yake shi ya sanya ɗaya daga cikin magabata da ɗaya daga cikin maluman wannan zamanin ya ce manza sallam bai ɗauki alƙalami ya ba rubuta alƙur'ani mahimmanci ba a fallon takarda sai ya ɗauki alƙalami sai rubuta alƙur'ani a cikin kiraza sai ya zama sahabbai in kana so ka san suratul tafsir suratul mu'minun sai a ce ka kalli sayyidina Abubakar ka kalli Umar ka kalli Aliyu ka kalli Abu Dujana ka kalli duk wanda aka nuna a ciki ƙur'anin ne yake tafiya da kanshi yace duk suka ce duk ranar da Al-Qur'ani ya zama akan takarda ne yake ba cikin kiraza ba ƙur'ani bai fara tafiya da kafan shi ba to fitintunu ba za su kare ba a duniya in dai ƙur'ani a takarda yake wani rubutun ya fi wani rubutun girma ka san ba cewa ƙur'ani karami ko ƙur'ani babba sai dai ce rubutun ƙur'ani karami ko rubutun babba shi ƙur'ani ya babu ƙarami ko akwai ƙarami ya ciki to ne ne ƙaramin sai dai rubutun ana samun rubutu ƙarami ko rubutu babba to inda ya zama ƙur'ani kawai rubutu ne a fallon takarda da ƙaramin eh, abin nan kalma da babban kalma to ai an samu matsala ya zama tazyinul warqat kenan ya zama an samu falle an mai kwalliya amma ran ya zama mutum yana tafiya dabi'an musulmi ya zama shine alqur'ani kai komon su shine alqur'ani to daga lokacin nasara ya samu Allah ya ce mu ke mu saboda haka kaga ta bada ansa cikakke kuma qur'anin nan shine kadai mafuta manzo Allah ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka a wata riwaya kuma take cewa ne yarda li ridahu wa yaskhatu li sukhtihi haka ne ko yana yarda da yaddan alqur'ani qur'ani ya yarda da wannan ya yarda da shi qur'ani bai yarda da wannan bai to bai yarda da shi shikenan dabi'a manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda ilimin ka yake na fahimta alqur'ani wannan abin da ka fahimta to shine dabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan da ake roƙon dabi'a ashe aikin da ke kanka shine ka roƙi Allah ya baka dabi'a na kwarai ka gane littafin Allah kai aiki da littafin Allah sai ka samu dabi'a in ba da shi za ka yi aiki sai ka samu matsala sai ya zama kana so kai ma addini hidima kana rusa addini ai mun karanta a baya wato ɗabi'a yana da muhimmanci yanzu ƙila da za ka zo kana tafiya a keke ko a mashin ko a mota sai wani ya leko da fuskanci shi ce don Allah na ga abinci ne ɗan ba ni loma biyu ƙila ya ganka ka buɗe abin nan takarda kana cin ƙosai ko kowara. ka ɗan riko abinka kana ci sai ya motsa kusa da kai ce dole ɗan ba ni kwara ɗaya biyu ka ga ƙila ma wato yana numfarfashi yunwa yake ji sai ka ji na warin giya yana tsamin kwaya da wiwi da taba kai tafi dan iskan banza to kaga wani addini fiki ba na musulunci ba a wani addini fiki ka tsara ma kanka kake neman Allah biya ka ba dai musulunci musulunci ne ai wannan taimako yake ne ma sai ka bashi yanka biyu ko yanka uku sai ci sai sha ruwa amma wannan bannan da yake yi wannan bannan da ya zo a yanayin shi kuma taimakon za ka yi mashi kuma wannan taimakon ba shi ne zai zama sanadiyyar ci ga shi da wannan bannan ba ai baka kyauta baka taimake shi ba ai baka kyau mun karanta a baya ai ihsani ana yin shi ne lil birri wal fajiri mutumin kirki da mutumin maza da kyauta musu ake yi sai dai ka'idan kyauta mu kowanne da irin kyau in ka san in ka bashi abin da ka yi roƙa zai zan sanadiyyar ci gaba da wannan bannan sai ka hana shi ce maka ba ni kuɗi sai ka ce wa oh, yunwa kake ji eh, ga loma biyu tabbar da tsoron da kake ji in kuɗi ka bashi zai iya mai zai iya kuma ya siyo wannan abun kayan mayan ya sha kaga sai ka hana shi kuɗi amma yunwa yake ji ko kishin ruwa yake ji sai ka ba shi ruwa sai ka ba shi abinci wannan kaga musulunci kake ki jawo da biya ke wani shi sai ga ya sa ma kanshi ko fituna ce ko rashin gane addini ne in ya ga mutum yana tuhuman shi da fasikanci ko kuma fasikin ne fasikancin ya bayyana da ya ganshi da kasan ya ga abokin gaba kamar ma su ta faɗa ko magana ba zai gane magana mai daɗi ba to yaushe zai gane addini ko wannan kai fa muhimman ka aikin ka dawa ne ko kafiri ya ga kafiri ko mushriki ko wanda yake tuhuma da kafirci ko na abu sai ga wani alakan shi da shi faɗa to ina ka san wannan dabi'a ba dai a Qur'ani ba dai dabi'a manzo Allah bane ko mai karantar da aka Qur'ani bai karantar da wannan shi ya sanya mafitan mutane da tace khuluqu wal Qur'an fahimta al Qur'ani kuma shi sa Allah ya zargi masu dan kufar da mutane su gaki da alqur'ani yace wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yuhlikuna wa hum yanhauna an suna kutun kutun kada ai aiki da alqur'ani wayan auna an kuma su ma nesa suke da alkur'anin kullum kutuna ba ta zo ba kutun-kutun duk ajandansu da lissafen-lissafensu yadda za su janye mutane ne daga alkur'ani su ma nesa suke da alkur'anin ce to shi kenan su je su yi ta yi kansu suka halakar sun cuci kansu domin in kai alheri girba ake in kai sharri girba ake ko kusa ko nesa kuma duk tarbiyya in tarbiyya kake nema da gayi in dai ba a ƙur'ani ka same shi ba ka gama samun matsala isa ta ce hulquhu alƙur'an Allah da kanshi ce inna hadhal qur'ana yahdi mene lillati hiya aqwam yahdi in dai ne kake nema to gane alƙur'ani kuma yanzu shi ne babban challenge din mu ne babban wahalan da muke ciki a yau mutum nawa ne suka gane alkur'ani domin hidiman da ake yi a gane alkur'ani tsakani da Allah ba fa wasa ne ba duniya nan ga yana ayar duk ana neman duniya kowa ba sai dai bukin bashi ya shi ba a banza ake a sauki ake samun duniya wani tun asubahi ya fita wallahi neman duniya ya je tun asubahi ya fita neman duniya kai kana ganin shi duniya wahalan da yake sha ba kaɗan bace to amma wai ƙur'ani mutum yana so ya gane shi haka nan mun karanta a mukaddima mun karanta a wasu tafai da yawa ka ji magabaci ce ya soke alƙur'ani so biyu wani so uku wani so hudu wanda magabata yan kaji sun ce ma wani hafiz shine wanda ya haddace alƙur'ani ya san ma'anan shi in ba karanta tafsirin alƙur'ani ba za a ce maka hafiz ba a ba za a ce maka hafiz ba baka harufa to ai sanin harufa yana da wato akwai hadari ma a cikin shi inda harufa kaɗai kake yi ka sani ibn qayyim ma cewa in kai rayu zamanin da mutane suka dauka kiyaye harufan alqur'ani shine sanin alqur'ani to ka koma daji wannan al'umman ba alfiri a cikin ta sharri ne domin hadisi ya inganta cewa cikin wanda wuta za ta fara kalaci da su sune masu hidima ga harfan alqur'ani ko karanta da alƙur'ani za ka yi kaga ba ana nufin a gane alƙur'anin ba ne a aiki da shi to goma ka ta injin ban ruwa kai ka koma galma ka rinka sukan da tasai ya ma sauƙi domin wannan ɓata ma kanka lokaci kai suke. in dai hidima ga haruffa kaɗai za a yi to kuma ka kalla rayuwarmu na yanzu ba mu fuskanta haɗari to masu ma karatun harfan guda nawa ne harfan ma yaro da an ji ya dan fara suratul baqara ya san izubi ko gusa ce mahaddaci ne shikenan ya zama malami shi kuma sai da ya zama malami ba shiga fitina ba iyayen su ta zuga shi in kai ka ke koyar da shi kullum a matsama wai yanzu bai haddace Qur'an nan bane suka ce a ah, har yanzu bai gama nuzuri bane wai har yanzu bai haddace al nan bane kai ka haddace shi ne to kai kai shekaran ka nawa duniya baka haddace Qur'anin ba ballantana ka ce yau alhamdulillah to ya haddace qur'ani sauran tafsiri za a fara sai ai za a kwashe kudin Najeriya kafin ya samu wani abu to wa ya ce maka zai samu wani abu a cikin kudin Najeriya mutum nawa ka sani yau shekaran su 40 50 60 suna neman kudin Najeriya ba samu komi ba an kare a musu ritaya ba samu komi ba kuma suna nan sun bi Najeriya a kuce ba samu komi ba sai mun da khuluquhu alqur'an duk yanda za ka yi ya zama kana da ajandan gane alkur'ani in ba ka da ajandan gane alkur'ani to ka gama samun matsala ka karanta shi ka gane ma'anonin shi sannan sai ka samu daman tadabburi da dan cewa mutum na karanta Ƙur'ani ne bi afala ya na alkur'ana ba za su to ta za ka tadabburi ka gane ma'anin shi ba an ce wa yan hauna an wa hauna an ka ce yan hauna han ohun yana ne ta shi ne mene a ko to shi ne mene an ce yana hauna suna hana karatu suna janye mutane ga alkur'ani wa yana hauna suna suma suna nesa da alkur'ani kai baka gane komiya a ciki ba an ce ya hadiri da jiya. baka ma gane qur'ani shine asasin tarbiyya ba duk ayan da aka dauko aka sata ma wani baka ma san ma'ananta ba da kana kan sani ne sai ce babu komai baka da halkan qur'ani kwaya daya ko unguwan ku babu ko garin ku babu amma ne kitim halkan qur'ani inda zaka soke alqur'ani kuma ka koyi ma'anan shi halkan qur'ani amma dan ka da alqur'ani ka da bakake ka hada haruffa baka san ma'anan shi ba ai ina za ka samu dabi'a an gano wannan ko Allah ya kare mu sai mu tashi babi babi na 100 da nawa za mu yi karanta shi ko yau akwai aiki akwai aiki ko ga gona ma za a fara shukan wake wannan satin ana ta kuɗa ina ga za mu tashi babu laysal muminu bi tsa'ani a alama eh sai mu tashi laysal muminu bi tsa'ani karatun da bai zo da wato abin da yake faruwa kun ga mu ma yanzu nan da su bani nan gonan muka so mu je amma muna so kuma dan yaki dan kadan ga gona ana ta huda ga shukan wake nan da sati ɗaya za a fara a wasu gonakin wasu nan da sati biyu ah, ga shi kuma hanyoyin unguwa hanyoyin unguwa sun samu matsala mai unguwa ya kira aikin gayya wancan satin an fafata an fitar da yanki guda ga yankuna da yawa nan ma kun ga har gadan nan nan ɓangaren ma ya rushe ga hanyar ruwan dina bukatan iyaka to an ce duk ranar lahadi za a rinka aiki na na gamayya na kai tsaye wannan duk unguwanni aikin alheri ne ya kamata mutum ya zama yana shiga ciki ana yi shi kuma duk shekarun baya ba wani shekaru mai tsayi mun taso nan unguwannin nan duk ana wannan aikin alheri kafin ayi yawa a fara ganin kyashi lokacin da babu yawa lokacin ake fafata aiki yan nan zage-zage sun fara aiki daga nan har sai sun fita sun wuce na goyi suna aiki lokacin gidajen sai kai ta fara farori ne mutanen magajiya nan duk aikace aikacen suke a kansu daga gidan da za ka iske su su tara ba sai su goma za su kuɗa hanya su gyara tara yanzu ko gidan sun kai su ɗari kyashi su karanta su ma suna jan haushin kansu wani ma kamar tashi wani a gidan yana kama ɗan gidan ba ne to ballantana su zo su yi aiki malam wallahi mu sai mun gyara muna da matsala wallahi yanzu sai dai kowa zauna da kire ho ciya mun ne zai zo yi wallahi mu zai bai da iska ne aiko kaza to kai kuma dan dan kirki Allah ya sauke da haka da Allah unguwanni kuma ba sai lalle unguwanni duka sun fito ba Ko ku kuka haɗu ku rinka gyara ku rinka yin aiki irin waɗannan ayyukan aikin alherin lokaci ne nan da kwana biyu uku hudu biyar sai a gaba ka duniya wallahi ba ka a duniyan gaba gida Allah ya karɓi ranka dama ce sannan kuma makuruciyan shi karan kanshi dama ce nan gaba kaɗan garan ga komi aikin ba za ka iya ba to a ce kai ba ka amfanin al'umma a ya zama matsala to da ka duk unguwan da kake ka ji an yi yefuwan aikin alheri ka fito kai in ba a yi yekuwan ba kai ku haɗu ku hudu ku ku yi in ba a zo an shiga ba kada ku ce ai an yi ko ukun ku yi iyakan yadda za ku iya iyakan yadda za ku iya sai ku yi sai ku tashi ku buku da hanyar ruwa ku gyara hanya a ciccike ramuka hadisai na wannan malamin karanta da malamin nujin mai na karanta da riyar salihin hanya ne ka ga tsaya ka ga rami kai ciku rami fara ɗaya ya zama sadadin shigan ka aljanna to ku baka ban hanya kaga hanya na da matsala ɗebo abinan kwangiri biyu ka zuba ka wuce shi kenan ko Allah ya maka arzikin 'ya'ya ne da kai da yayan kun zo kun haɗu kun ɗan yi cikon rami a rabi kun tashi shi kenan ya yi ko kana da hali ne ka fi sifa ɗaya sai ka sai ka baci ya yi amma dai ya zama kai baka amfanan al'umma to tsakani da Allah mutum ya samu ya samu matsala da akwai wanda Allah ya ce fa ma baka ta alaihi sama akwai wanda za su mutu wallahi sama ba za a yi kuka ba duniya ma ba a damu da sun mutu so da ai karan kansu ba su amfani kansu ba ballantana al'umma wadda ka in an yi kuwa a duk inda unguwan da kake galibin muna muna unguwanni daban-daban ne so ka fi jiki ka taimaka in ba a yi ba ma kai ka yi wani lokaci aka rasa wanda zai fara ne da shawara malam wa ko za mu yi dan gyara wani rana ne muke da lokaci da yamma ne da karfe na wani da safiya su ba ne mutu rana ce bari mu dan gyara daga nan zuwa nan na unguwa na cikin gidajenmu na gado galibi aksarinmu nan muna da gidaje na gado aka samu matsala kada ka ji kyashin wani bai yi ba wani ya fi ka samu duk ba a nan take ba albarka na rayuwa ke ne sai mutum ya fi ka samu ya fi ka hali ka fi shi kai kuma a wurin Allah nesa don abin da kake samu kada ka rena ce wani albashin shi dubu hamsin ne ni albashi na dubu biyar ne ba komi ya aikin ɗari uku kyale shi da dubu hamsin ne shi wani na samun miliyoyi ne na samun ko dubu ɗari bai kai ba bai kai saboda haka sai a yi haƙuri da karatun ɗan kaɗan za mu je mu ɗan taɓa aiki kuma muna so mu je gona mako mai zuwa Allah ya da za mu rika fara karatun da ɗan wuri ne tun da kwanukan nan da duka na gonan ne da kuma aikace-aikacen so amma ba za mu fasa karatun ba koyaya hadisi biyu uku hudu biyar ai ya fi babu ko ko za ta hutun wata ɗaya ne ko sai mu rinka samun ɗan kaɗan kaɗan ko yaya muna samu muna aikin unguwan muna zuwa gona har kafin in aka samu sauƙin abubuwan sai mu ci gaba da karatu na mai ka saba na awa ɗaya ko abin nan cikakken awa guda Allah ya ce mu ke mu Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya rahamshe su Allah ya musu gafara malamin mu na alqur'ani da na ilimin addini da na sana'a Allah ya saka musu alheri shugabanninmu na addini Allah ya saka musu da alheri a mai martaba sarkin zazzau Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka A kimanmu na wannan ƙasa na zazzau Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa mu zuriya albarka masu unguwanninmu Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa mu rayuwa albarka Allah ya sa mu zuriya albarka abin nan wannan ƙasa ta mu baki ɗayanta ta zazzau da kasan musulmi da suke a duniya Allah ka sanya musu albarka wannan yanayi na damina Allah ka shayar da mu ruwa ruwa mai albarka amfanin gona da aka sanya Allah ka ba kowa ikon gyara amfanin gonarsa kuma ka samu shi albarka Allah ka sanya ma amfanin gona albarka fari da yunwa fari da yunwa fari da yunwa ya Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga fari da yunwa wannan yanayi na rayuwa da ake ciki na tsadan abinci da karancin sa da karancin samu da damuwoyi da suka suka damu mutane Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka sauke mana shugabanninmu na siyasa Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya ba su basira ya haskaka musu rayuwa Allah ya sanya mu yi nasara a nasarorin da aka samu mun shiga jarabawa wannan shekara ta gabata kada Allah ya maimaita mana duk da rahoton aikin hajin bana Allah ya saka da alheri Allah ya taimake mu kun ga an ce kada aikin haji bana an ce 2020 2021 2022 hu ta ba da shawara a tsayi da tsalla kada a yi a dakatar da aikin haji aka yunkura dai aka dan yi aikin hajin madaidaici kuma aka ba da rahoto da minna da arfa da duk inda aka je ba mai corona ko daya amma wanda suka zauna a riyar suka ki zuwa an samu cin kusan sha nawa sun kamu da corona su sun ki zuwa suna jin tsoro su suka kamu wanda suka je aka samu rahoto cikakken rahoto ba wanda ya kamu bayan kasashen duniya ku ca suka yi suka je suka sa ido su ga ko za a kamu to Allah ya ce maka rahoton su da kansu suka ce ba kamo kaga wannan mafita ne mu mun san in an jingina da Allah na mafita take tuntuna da mun san wannan mun gane wannan ba wai da wayo ne zaka kare kanka ba Allah ne kada zai kare saboda haka muna godiya ga Allah da wannan nasara da aka samu kuma wannan jarabawa da muka samu a shekarar ta wuce kada Allah ya maimaita mana ita a wannan shekara kada Allah ya maimaita mana ita wannan shekara makarantunmu na allo da islamiyu da cibiyoyinmu da addini Allah ya haɓaka mana su yadda suke a Najeriya suke 'yan Najeriya Allah ka kwato musu haƙoƙinsu daga gwamnatin Najeriya ka ba su haƙoƙinsu ka haɓaka mana cibiyoyinmu na alƙur'ani da makarantunmu na alluna da cibiyoyinmu na zaure Allah ka haɓaka mana su kuma waɗanda suke kula da waɗannan wurare Allah ka kwato musu haƙoƙinsu daga gwamnatin Najeriya Allah ya ce mu ke mu a wannan masallaci Allah ya sa mishi albarka malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya saka mishi da alheri Allah ya sa mu zuriya albarka nu jama da yake taimaka mishi shi ma Allah ya kara lafiya Allah ya sa mu zuriya albarka makotan wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya mu zuriya albarka mutanen wannan unguwa na unguwan Katika da Magajiya da sauran unguwanni Allah ya kara musu albarka Allah ya ba mu fita baki daya ya Allah ga mu gare ka muna da bukatu daban-daban ya Allah duk wata mai bukata ta alheri Allah ka biya masa duk wanda ke da wata bukata ta alheri Allah ka biya masa duk wanda ke da wata bukata ta alheri wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wannan fitintunu na coronavirus na coronavirus Allah ka mana karshen shi Allah kada ka maimaita mana shi ya Allah kada ka maimaita mana shi ya Allah kada ka maimaita mana shi ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.